yayin da ranar zaɓe ke ƙaratowa, hukumar zaɓe tana ci gaba da shirye-shirye domin kai kayayyakin zaɓe a dukkanin ƙananan hukumomi a faɗin najeriya wanda a jihar zamfara hukumar tana ci gaba da faɗi tashi domin ganin cewa ta rarraba waɗannan kaya a dukkanin ƙananan hukumomin jihar goma sha hudu wanda a wannan rana kasancewar kwanaki biyu suka rage kafin gudanar da wannan babban zaɓe na shekara ta 2023 wanda za a fara da zaɓukan shugaban ƙasa da da 'yan majalisar tarayya wanda suka hada da sanatota da kuma wakilai wanda haka ne yasa hukumar ta fara raba waɗannan kaya yayin gudanar da wannan rabo an gayyato dukkanin wakilan jam'iyyun da ke jihar zamfara domin su zama shaidu wajen raba waɗannan kayayyaki a dukkanin ƙananan hukumomi goma sha hudu da ke jihar zamfara a wurin gabatar da wannan rabon kaya dai an gayyato jami'an tsaro 'yan jaridu da sauran masu ruwa da tsaki domin gudanar da wannan aiki a yayin gabatar da wannan kayayyaki mun samu nasarar zantawa da shi shugaban hukumar zaɓe na jihar zamfara inda ya bayyana irin tsare-tsaren da hukumarsa ta yi domin ganin cewa an yi zaɓe lafiya kuma an kammala lafiya haka zalika mun tattauna tattauna da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyu musamman jam'iyyar apc jam'iyyar pdp da wasu ƙananan jam'iyyu kan irin yayar suka ga hukumar zaɓe ta yi tsari wanda dukkaninsu sun nuna gamsuwa da irin tsarin da hukumar zaɓe ta yi ga dai cikakken zantawar da muka yi tare da waɗannan mutane ofishin cbn domin raba kayayyakin zaɓe mm. ah, wani tsari kuka bi na raba kayayyakin zaɓe tsarin da aka bi shi ne an gayyato a ah, su jam'iyyun siyasa gaba daya su da wakilansu ban gayyato 'yan jarida su zo ban gayyato masu masu kula masu observers masu masu so su gani wanda aka wa rijista ah, sannan kuma mu a wurinmu mun gayyato da jami'an tsaro jami'an tsaro sun zo nan sannan kuma mun gayyato su turan zaɓenmu na ƙananan hukumomi duka sun zo nan yanzu abin da ake shi ana ɗauko kayayyakin daga inda aka ajiye mana su a nan babban bankin yankin najeriya da ke nan gusau ana ɗauko su wato karamar hukuma karamar hukuma in aka ɗauko da da wanda za a yi na zaben shugaban kasa da wanda za a yi na senate da wanda za a yi na yan majalisun tarayya sai a ɗora mota ɗaya da kuma shi jami'in mu sai su tafi da kuma jami'an tsaro sai su kama hanyar su tafi lokacin a bi da sauran jami'an tsaro da sojoji a bi su kowanne a je a kai za a kai su karamar hukuma daga can a yau zuwa gobe idan aka kai su a can daga nan kuma za a dan tsatsara su su a da su daga daga local government amin sai a tsara sa kan ras wato mazaba mazaba to sai a yi wannan aka gama wannan sai kuma sai a daga nan kuma sai daga baya sai su je inda za su kwana na asabar sai su tafi wajen zabe hmm. to alhamdulillah kamar da na yi bayani muna godiya ga alama daukin sarki da nuna mana wannan lokaci ɗaya daga cikin alƙawarin da jam'iyyar ta ta apc shine inganta zaɓe wannan yana daga cikin ayyukan kaga da lokacin sai an kai kusan alhamis ko ran juma'a ma amma yanzu an canza tsari mun zo wakilci jam'iyyar mu dibe kayakin da aka kawo a tabbatar da yana aka kawo su mu dauki rekod kuma a tura su kananan hukumomi kamar da aka saba kuma a sa lokaci a raba su so abin da fatan mu shine Allah sa ai lafiya a kare lafiya sorry sir are you satisfied with the arrangement very well arrangement is okay because if you can see how they have been distributed the lower government by lower government and we have seen where they have been kept so we're okay abin da muke gani ah, a bayyane a zahirance ah, dole ne mu yaba mai ita wannan hukuma ta inec ah, bisa kokarin da suka yi na ganin cewa an raba wa'annan kayayyakin da kuma tsarin da suka yi na ganin cewa sun kai ga kowace kalmar hukuma a cikin lokaci an yi tsari sun bambanta an kasa kamar raba kayayyakin zuwa gida uku inda za a fara da wa'anda an nisa zamfara ta yamma kenan gumi bukoyim anka bakura talata mafara da kuma muradin za a sa kayan su wuri ɗaya motocin su su kama hanya sannan kuma a koma ma yankin zamfara ta arewa eh, zurmi birnin magaji shinkafi kauran na moda su ma a basu su su kama hanya da inda aka je tare da jami'an tsaro ko wace mota kuma kuma tare da wakilan ko wace jam'iyya za a aje gudanar da za a aje kaya sannan su kuma saura wasu su wuce to hakika wannan tsari ne mai kyau kuma muna fatan insha Allah idan dai aka aka tsaya a kan shi in Allah da ba za a samu wata tangarɗa ba da ok to da farko dai kamar da kowa yake gani mun zo cbn domin shaida rabon kaya da za a wasu rere wurin jihar zamfara lokal government goma sha fudu da polling unit dubu uku da dari biyar da ashirin da tara da ke gare mu a jihar zamfara kuma wannan rabon kayan za a raba kaya ne kan shirye-shiryen zaben da za mu yi ran asabar na shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya kuma an yi shiri mai kyau an yi tsari mai kyau ba irin irin yadda aka yi shekarun da suka wuce ba wanda ko ga shigowa an takaita mutane ciyaman na jam'iyya da ke shigowa ya asesin wurin sannan kuma an bamu duk damar da ya kamata a bamu na duba yawan kayan da aka kawo da kuma yadda za a raba su da kuma yadda allocation zai kasance wanda an mu takardu kuma muna bi ɗaya bayan ɗaya. amma dai ka gamsu da tsarin a na gamsu da tsarin da aka yi gaskiya ina tare da wannan shiri kuma ɗari bisa ɗari. Ana Bashir Idris Ibrahim ADP Chairman Zamfara State kuma IPAC chairman ma'ana kungiyar hada kan jam'iyyu ta jiha na ji daɗin da na ga wannan yanayi haka saboda da ba haka muka saba gani ba kuma yanzu in ka duba kowa ya zo duk camu ma gaba ɗayan ka duba ga sunan duk muna tare da su a nan wani so sabanin da za a bar wurin haka nan public kowa ya zo ya tsatsaya za a yi abin da wani bai shaye shi bai saba bakin shi amma ka ga an ce ciyamomi kawai za su shigo babu wanda zai shigo a wannan wurin in ba ciyamu ko in ka duba da kyau ko sojoji da yan sanda in dai ba odili ba ba ha ganin wani ana so kaga dole in samu hof a matsayina na shugaba na ciyamu ma baki ɗaya na jiha idan aka cewa ba apc ba fa duk ciyama da ka sani muna da hulmin da in ya zo da abin da ba daidai ba mu nuna mai ba daidai ba ne in ya zo da abin da daidai mu karba ko ma wane ne to don haka kaga anan mu muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu irin wannan jagorori waɗanda za su kula da yanayin other parties domin idan aka ce ba a kula da other parties to babu demokuraɗiyya abin da ake demokuraɗiyya duba me ya kamata ka yi me ya kamata ka ke wane ne zai taimake ka wane ne ba zai taimake ka ba kuma problem ɗin wato tun daga inec